kasancewar jamhuriyar niger a cikin tsarin nan mai kare musgunawar da ake ma ɗiya mata sedef wani hoɓɓasa ne kan ci gaban da ake samu wajen kare hakkin na ɗiya mata wannan kuma ya biyo bayan jan kokarin da ɗiya mata biyu ministoci suka nuna a wannan lokacin aishatu daudu ministan harkokin waje da uwar gidan fumakwai na na aishatu ministan ci gaban ɗiya mata gwamnatin rikon ƙwarya wanda ya ƙunshi matasa 'yan takarda ya taka rawar gani sosai wajen ƙaddamar da wannan tsarin na sedef kamar yadda uwar gida aishatu min Daudu ta bayyana muna. Duk mazajen da ke cikin gwamnatin da Ibrahim Hassan mai yaki ne Prime Minister mazaje ne da ke da kokari wajen goya wa mata na kasar Nijar baya a lokacin. Da yawa cikinmu matasa ne masu buri. Mun shawarci juna da ni da Aishatu. Amma bayan haka mun samu goyon bayan dukkan magabatan gwamnatin da kuma na shugaban ƙasa wanke a lokacin. A nan birnin Yamai da wasu jihohi na cikin ƙasa an so mata da juju jijiyoyin wuya saboda rashin fahimtar tsarin nan na sedef wanda wasu ke zaton cewa ko tsarin iyali ne ake so a kawo amma gwamnati ta shawo kan wannan matsalar inda ta kiyaye ka'idodi na musulunci kamar yadda a uwar gidan fumakwai ta bayyana muna gwamnati ta yi gwarzon kokari wajen sanar da al'umma game da abubuwan da wannan yarjejeniyar ta kumsa ƙungiyoyin addinin islama ma sun yi nasu kokari a lokacin da suka gane cewa an ce za a yi tanadin tanadi menene ra'ayinsu a game da wa'annan shi kenan gwamnati ta yi na'am da sa tanadojin nan biyar da kenan a lokacin ne al'amuran suka yi sauki a nata bangaren ashitumin dodo ta kyautata zaton cewa rana za ta zo wadda za a sake duba wasu ka'idodin tare da masana cewa da malamai domin a raba zare da abawa. Muna tabbacin cewa an samu ci gaba. Wannan tanadin nan da aka yi wata rana an wuce hakan har a kai ofishin da ake kira kabini. Shekaru 20 da kaddamar da wannan tsarin an gano cewa an samu ci gaba cikin al'amuran na ɗiya mata. a watan yuli na shekara 2017 a cikin wani rahoto da gwamnatin ƙasar Nijar ke wallafawa lokaci zuwa lokaci a gaban kwamitin da ke yaƙi da mazunawar da ake ma ɗiya mata. Ministan gaban ɗiya mata uwar gidan Elbak Zainabu ta yaba sosai da ƙwazon da ƙasar Nijar ta nuna a wannan fannin.